Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masana'antar Kanut masana'anta ce da take da jarumai mata sama da ɗari biyar. Cikin wayannan jaruman mun tantance muku jarumai biyar da suka fi iya rawa amma kamin nan ku na mana subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye shirye mu mun gode. Ta biyar Nafisa Abdullahi An hafi Nafisa Abdullahi a garin Jos a ranar 23 ga watan Junairu shekarar 1993. Ta yi makarantar firamare a Capital sannan ta wuce sakandare ta Dutse da ke birnin tarayya da ta kammala a shekarar 2007. Nafisa Abdullahi ta fara shiga harkar fim a shekarar 2009 ta zama jarumar jarumai a shekarar 2013. jarumar wacce yanzu haka tana digiri na biyu a fannin ɗaukar hoto a london ta iya taka rawa sosai wanda da yawa daga cikin mutane sun shaida hakan shi yasa ta yi nasara ta zamanto a na biyar cikin jaruman kanun mata wanda suka fi iya taka rawa ta hudu amal umar amal umar tana daya daga cikin matasan jaruman Kano da turarwa suke haskawa a wannan lokacin a masana'antar Kano. ita ma dai amal ana yawan ganinta ta a bidiyoyin wakokin. tana taka rawa a binciken da muka yi mun gano cewa amina ahmad ta tancanci ta zaman na hudu cikin jerin jaruman kanin mata da suka fi iya taka rawa Ta uku, Maryam Yahaya. Jarumar Kano Maryam mai shekaru 24 da haifuwa an fara ganin ta ne a cikin wani shirin fim din mai suna Taraddadi. City People Entertainment sun ba ta awadin jaruma mai nasara a shekarar 2017. Kuma fim din Mansur shi ya daga taurarwa ta sama. Matashiyar jarumar mai yayi ta iya taka rawa sosai domin ta fi da yawa daga cikin jaruman kanin mata da suka daidai suna taka rawa a masana'antar Kanin. Shi yasa ta yi nasara ta zamanto a na uku cikin jerin jaruman kanin mata wanda suka fi iya rawa. Ta biyu, Rakiya Musa. Rakiya Musa wacce wasu ke kiranta da Aisha Humaira ko kuma Rakiya Pusi. Sunan Aisha Humaira ya samu asali ne a wani fim da ta fito tare da jarumi Adam Ezango mai suna Aisha Humaira. Jarumar haifaffiyar kasar Nijar. Ana yawan ganinta a bidiyoyin wakokin Hausa tare da mawakan kamar Garzali Miko, Hamisu Breka da sauransu. Tabbas jarumar Rakiya Musa mutane na yabon irin rawar da take takawa a irin wayannan bidiyoyin wakokin kuma ta iya sosai. Shisa ta yi nasara ta zamanto a na biyu cikin matan karin da suka fi iya rawa Ta ɗaya Rahama Sadau. Rahama Sadau ita ce jarumar da take da shahararren kamfani na na shirya fina-finai Hausa mai suna Sadau Picture wanda yake gudanar da kasaitattun fina-finai da tarihin Kano ba za ta mantawa da su ba. Rama Sado jaruma ce a Kano da kuma Nollywood wato finafinan kudancin Najeriya. Ta kasance cikin manyan jaruman Kano mata da suke da kuɗi sosai. Jarumar ta koyi rawa ne tun kafin shigowar ta Kano. Hasali ma jarumi Ali Nuhu a wajen rawa ya fara ganinta sannan ya jawo hankalinta domin ta shigo harkar finafinan Hausa. tabbas duk mai bibiyar harkokin finafinan Kano ya san wannan jarumar ta iya rawa shi yasa ta yi nasara ta zamanto a ɗaya cikin jerin jaruman kadin mata wayanda suka fi iya taka rawa Mun goya da kallon wannan video daga gaskiya 24 TV sai mun hadu a video karo na gaba. Mun gode.